haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To, kamar yadda watakila wasu masu mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun umarnin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada na sake buɗe makarantu ga 'yan ajejuwan ƙarshe na firamare da ma na sakandare a ƙasar. domin shirin zana jarabawar kammala karatunsu da ke tafe cikin wannan watan. Hakan na zuwa ne bayan an shafe watanni hudu da suka yi a gida sakamakon annobar cutar COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga ci gaban shirin inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta ji ta bakin ɗalibai game da wannan mataki na sake buɗe makarantu a ƙasar. Malamin makarantar gwamnati a Jabi Mr. Dennis Koji ya ce an wadatar da su da kayayyakin kare kai daga ɗaukar wannan cuta da ke barazana ga rayuwa. Ta wannan alubon corona ya jiya mana abubuwa yadda mun gansu a yanzu kuma um, yadda mun dawo makaranta da yara muna koyar da su saboda rubuta jarabawan kammalawa karatunsu ya zama mana da muhimmanci saboda mu mu shirya su saboda su yi wannan jaraban su kuma kammala ah, makarantar yadda ya kamata kuma wannan aloban da ya zo na gani ya zo mana ne saboda ah, mu samu mu yi ah, gyara da duk abubuwan da ake yi kasan kawo mana su face mask da su sabulu wanke hannu da su hand sanitizers duka da su face mask duka su abubuwan nan suna na a ƙasa yadda kuma yaran da malamai duka suna yi amfani da su daidai da ya kamata. To shin kuna ganin wannan lokaci da aka buɗe makarantu ma 'yan ajin ƙarshe zai ba su daman cin eh, jarabawa da ke gabansu? Ko da shike lokacin da aka buje makarantun 'yan ƙasa muna bege da cewa za su yi nasara a wannan jarabar saboda kafin nan wannan aluban ta shigo mun riga mun koyar da su mun shirya su don wannan jarabar ba zai zama da abin eh, damuwa ba. Akwai bambanci sosai tsakanin yanayin da kuka gan su shin an samu yara da yawa wanda suka dawo makaranta kuma akwai fargaba a tsakanin su yara da dama sun fito kam amma sauransu har yanzu iyaye ba su sake su sun fito ba amma wanda suka fito ba wani fargaba mun su sun fito kuma suna kwazo da yin karatun malamai kuma suna shigowa azuzuwa suna koyar da su kuma yadda ya kamata muna bege komai komai zai ci gaba yadda ya kan mun kuma ji ta bakin ɗaliban makarantar gwamnati na gss jabi abuja sunana zainab abubakar Zainab ya kike shirin zana wannan jarabawa? Gaskiya time din dai da aka bayar da isu kaman kaɗan saboda um, on 17 za mu fara exam kuma gashi nan ba wai wani abubuwan yanzu gashi na ma ba barin mu aka yi mun zauna class ba ana kora ma don kuɗin makaranta yanzu so ba za mu samu time a sake mai koya mana wayansu abubuwa ba gashi nan dai yanzu an ban ma waje yanzu an ce mu tafi gida don ba mu biya kuɗin makaranta ba. Bilkisu Abdullahi. Bilkisu Abdullahi ke kuma a wanda aji kike? SS3C. Bilkisu koya ya zaki kwatanta mana irin wannan yanayi da kika gani na? Gaskiya irin wannan zancen ba mu taba samun shi a kasan nan ba. so farkon samun shi kenan tun da nake zuwa makaranta ban taba samun hutu zuwa yar tsohon watanni hudu aka ba so tun da muke gida karatu ne dai in ba haka nan ba mai mutum zai a gida mu ma gaji da zaman gidan da aka ce ma za a dawo makarantar murna mamka ta yi saboda aka abubuwa dai da yawa sun canza ba kamar da ba gaskiya to ya yanayin salon karatu da kike gida da kuma yanzu akwai wani eh, dandali ne da kuka hada da malaman ku inda suke koyar da ku ko kuma dai akwai wani yanayi da ke kike koyan karatu gaskiya inda nike koyan karatu da kaina nike ina going through abin gani ina bincika past questions ne haka nike koyan karatu da kaina a gida in ba haka nan ba ba wani irin mm, yanayin koyar da karatu da ake mana kuma da nike koya kenan da kaina nike koya a gida kina cikin ɗaliban da suka dawo makaranta ranar monday a gaskiya yau na fara zuwa to da kika zo ya kika ga yanayin makaranta da na zo gaskiya dai komai dai ya canza ba kamar da ba ba kaman za mu zauna aji mu zauna kusa da junan mu ba amma yanzu dai an dai watse muni a aji yanzu mutane ashirin ne ne aji mutane ashirin ne kuma akwai space sosai tsakanin dukanmu ba kamar da da muke zama aji ba gaskiya to kuma kina bin matakan kariya da aka ce a dinga yi eh kamar da aka ce za mu dawo makaranta aka ce kowane student ya zo da an sanitizer da face mask aka muke in ba nan za ba mu shiga ajiyar su abin da muke To masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da salomon Abu da ya haɗa mana sauti. Ni hadisa Kyari ke cewa makasance lafiya ma assalamu. da Hadiza. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yamace. mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau shirin ciwon ya mace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i. Hajiya Umma za ki iya cewa mijinki ya auri kawarki ko kuma wacce da kusa da ke? Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta da tunanin sabili da in na gari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya. To wani lokacin su suna samun mata na gari su aure amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma eh, zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gidan ta wani lokaci kuma amurje eh maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan hmm. yana ci kishi kishi kumallon mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin ce to amma idan baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarar da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta ɓata amaryan a hmm. wajen mijin in ta yi haka. To yanzu misali a ce kina tare da kawai sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara ya yi ƙarin aure. da aka wayi gari sai kawo kawar a matsayin amaryar ta eh. ke. ita bata taɓa yin ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba yaya za ki tunkari wannan al'amari? abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata a zo a yi abin da na sani ni zan yi haƙuri idan na zuciya ne rungumi kaddara bar shi. idan halin su ne munafurci za su gani munafurci dodo ya kan ne shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata oh. suke irin wannan cin amanar kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan auren mijinta ba. Kamar hasada ke na. Yawwa. Tana hasada kawar mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata suke cin amana yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan yar uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa ita yar uwa abin da ke jawo haka haka da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta ma wannan mijin ya samu tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar mm. Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama ka shiga mm. hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai ta aikata laifi sai ta ɗora wa 'yar uwarta mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da 'ya'yanta yanayin halinta saboda shi ɗinta ta ma wannan mata. A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe tsuntsugu saboda ta taimaki kanta ta ɓata 'ya'yanta. Don 'ya'yan ma su riga sun saba da wannan hali duk inda suka ji halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita kaɗai. Hajiya Umma kin ga wannan abu eh, so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman yan masu auren mutum daya. Wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar kani take tsiran irin wannan eh. ana samu da ba yadda ba a samu. Haka ne, zaman ki gaskiya ne amma sun san halinmu ne gaba ɗaya. Ba wai ya na cire kaina ba a cikin halinmu ne mata, ba wai ba na gari ba a cikin. Yanda muka ɓata kanmu ba na son mu ga 'yar mu tana ci gaba. Inda bakin cikin da 'yar uwa ta misali yanzu makociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi dubu ɗari biyar ni mm. ina ansan dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa ne matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki to tun yawan nan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba To uh, Yasmin kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani uh, ana yi. Gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata mai gaskiya mata su gyara wasu halayyar da suke sani da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau. to dole a yi kokari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su ga mai kyau su yi koyi da shi ko koda tana tasowa ko da halin da mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zo ya bi jinin ta shi kenan zai yi ya zama koda ta gane sai kokari ga canza ina kamata mu gane cewa abin na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi so mu kiyaye yin abubuwa marasa kyau misali idan misali yara su iya tafiya su tadda mata biyu ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gidan kuma tabbas a wannan gidan za ka ci za ka zo za su tafi fitar da akwai munafarci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji. me yake sanya mutane suna yawan cewa 'yan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga kawa amma ana shirin bikin ta miji kawata bata san wane ne angonta ba sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon. Eh to gaskiya angon da bangaren mata suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan. Saboda yawanci yan matan yanzu ba su da riƙon amana don sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa ƙawar ki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ki sa'a ba kuma an in ba Allah ya mijinki ba ne za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran biyu ya ta ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ta ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba. Ajiya umar har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya bawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu ko me kake yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko dubu ɗari biyar take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar miliyan sai ta nuna halin ta nan na hasada da kishi. Amma hasada da kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi? Ba wajibi ba ne. Wani lokaci daga tarbiyyar iyaye hmm. kuma dinki tsakani da Allah kowane dan adam na ce dai tana da shi sai dai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa hmm. kishin shi ba barin ba ki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake son ba ki misali mata ce take zaune da yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan ko tana hmm. zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce aure iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iya da take gaban ta aure mata miji zan ga mijin ne kuma a lokaci ɗaya zai zaki ga iyayen yarinyar ne sun ga maganar har da ke kenan da kishi saboda ne iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kila yana da ɗan hali to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da 'yar uwa ta rike ta aure mata miji kuma hmm. ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa da sayan da zai ba laifin iyayenta ne da shi mijin musamman. To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tana da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Ladas ne Aisha mu'aza ke cewa ku kasance lafiya. sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum na ma'azu tela wayarwa ta fannin sai haske. a karamar hukumar mulki ta gada jihar sokoto najeriya a muna da ra'ayi a kan mu uku domin yau alhaji aminu balarar sarkin rubir da kuma dole ya namu a alhaji zanedu ta ni ma'azu telawai ciyaman na pta ina kira ga gwamnatin jihar sokoto daga bugun gaba da cewa za ta raɗo da ilimi da gine-gine domin raya a ilimi da kuma kwamishinan ilimi na jihar sakoto ni waɗanda da ra'ayi na kotu cewa nan garin wangu secondary school mun gina aji a block ɗaya aji biyu an tsara ki ball to gaskiya saboda canjin yanayi da tsadar rayuwa aikin nan ya yi ƙarfin kuma an yi wani kwamishinan ilimi wanda yake namanta sunan shi ya zo mun mai na gwamnatin da ta gabata ba a kuma ba don haka ina kira ga gwamnatin jihar sokoto da kwamishinan ilimi da a zo a bibi blok din nan aji biyu wanda mun kai ta aikin gayya a garin yanzu rana da a taimaka a da muka bukata a ruwa nuna. a sa gan muna ci ɗaya assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta ɗan albasa ka tsara karanta a najeriya ina so in kira ga gwamnatin tarayya ya kamata gaskiya a taimaka wa talakawa muhammadu buhari talakawan najeriya su suka zaɓe ka amma yanzu ba mai shan irin talakan najeriya mai ya ƙara kuɗi dawa ta ƙara kuɗi masara ta ƙara kuɗi shinkafa ta ƙara kuɗi asibitin ba a kula da talaka hanyoyi ba masu kyau ba tsaro a najeriya na wani wuraren gaskiya kamata garba sai mai ba shawara ba har kawar a kan kafin watsa labarai ya kamata ya taimaka idan ba har jin kukan yan najeriya talakawa to ya kamata a ce an duba talaka. assalamu alaikum murya amurka yadda alhaji madiru dan uwa mai allah da cikin gari shawara ga yan uwana yan najeriya da makwautan najeriya nijar da kamaru da chaji da kotono da lome da ghana da saura ƙasashe na afirka don allah yan ƙasa ku daina ɗebe ma shugabanni albarka ku zan kai musu addu'a idan suka zama nagari wallahi kaka ta yanki saka idan allah ya karbi addu'a suka lalace wallahi wahala kullum karuwa ta duba ku gani Allah bai son tsinuwa don haka Allah a daina tsine mu shugabanni a dinga musu addu'a assalamu alaikum wai hausa sunana muhammad sani babban rana mashigo lokacin nijar don Allah biyu ina son cikin mun da mu ga girman shugaban kasa don Allah dan girman Allah a tausaya mana hanyar mu da ta tashi da kwanta gwara zuwa makwa wallahi an daina aikin kwata-kwata amma muna ji irin cigaban da ya tashi da kwanta daga yawo zuwa koko an ci abin da ya rage da wasu kilomita ɗaya ba mita talatin ba kilomita talatin ba to don Allah dan girman Allah muke neman shugaban ƙasa an kwangilan da ke yin aikin hanyar yawuri zuwa koko Allah ya saka mishi da alkhairi an kwangilan da aka ba kula da hanyar mu daga kwanta gurba makiraki ya ji tsoron Allah don girman Allah ya dawo a cigaba da aikin na talakawa na bala'in wahala ta aikin kuma shugaban kasa gaskiya ya kamata sanya kwamiti mai karfi ya zo Niger State domin ya daga ya irin abin da ke gudana shi APC canjin da muka nema ana ga yin shi ko ko a ana ga yin akasin haka saboda akwai masu yi mana jikin da kuɗi duk da hakin nan yanzu ana saida mana shi a nan Niger State Zone C yankin da gwamnan mai ana sai samu mana shi naira dubu takwas ɗari biyar dubu goma abin da ka bayar a kan dubu biyar a sai da matalakawa kuma duk ɗan kasuwan da aka san cewa da ya tsayan matalakawa da sake na shi da sake ma ba zai kai gare shi ba don Allah dan girman Allah shugaban kasa da ministan noma ku sanya ido a Niger kuma a Gansi idan ana wahalar da mu mata wahala don Allah aikin mu ya tsaya tak babu aiki sannan babu kyautata ma 'yan siyasa kuma sannan babu yin ayyuka a ƙasa don Allah dan girman Allah ya kamata a ɗauki mataki shugaban kasa a duba to sai mu talakawan ga assalamu alaikum sai an ji assalamu alaikum sai ga sunan America sunana Hadi ba ko rige maganar tallafi ba wai na corona virus ba ko a garin Jeda ita kusa karamar hukumar mulki ta ko muna da mazafa goma sha ɗaya bakwai wajen da suna cikin gari bakwai ɗin nan an ba su tallafin gwamnatin tarayya na dubu biyar biyar da ake bayarwa amma mu cikin gari an hana mu da babban dalili ba alhali mu ne na farko da muka yi tahiyar ƙasa daga jeda zuwa abuja domin sanya buhari murna ba mu san abin da mutanen garin jega suka yi ma gwamnatin tarayyar najeriya ba saboda haka maganar tallafin corona coronavirus ba mu san wanda an ka shi a garin shi assalamu alaikum tashin hausa na murya america sunana hassan wanda aka fi sani da malam hassan darakta a yan jihar yobe ana kira ga masu yiwa janar muhammadu buhari mummuna fahimta da su gane cewa najeriya fa ba kauye ba sannan najeriya ba gari ba ne kwaya daya najeriya tana da girma ku tuna da cewa bawan allah nan an nemi a halaka shi saboda mutanen najeriya ya je ya jinya ya dawo duk akan yan najeriya sannan in kuna da wani gwani wanda ya fi buhari a yanzu bari wani yanzu wanda ya fi rike najeriya ya karasa wannan mulkin mu gani a ni ne abubakar garba ga tsaboci karin kuma da ke ra'ayina a kan maganar obasanjo ne da yake ya kamata matasa su yi kokari su karɓi mulki a najeriya da sauransu amma ya manta su suka sa ka kuɗin najeriya su suka saida wa kansu dukiyar arzikin najeriya na ƙasa da filaye da sauransu su suka gayyar yaran suka rasa abin yi don haka yaran mu da za su hau yanzu ma dukansu ɓarayin ne tunda ba a koya musu da'a ba gwamnati ba da'a gidansu ba da'a to dole ne kawai a samu marasa da'a ne za su sake hawa gwamnati. ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makiri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.